Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Lahadi 16 ga watan Janairu a shekarar 2022. Kafin ku ci abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Wani ɗan kunar bakin wake a babban birnin ƙasar Somaliya ya raunata mai magana da yawon gwamnatin ƙasar kuma tsohon ɗan jarida Muhammad Ibrahim Muallim. Da sanyin safiyar yau Lahadi cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta faɗa cewa mutane miliyan 326.2 a faɗin duniya ne suka harbu da coronavirus yayin da miliyan 5.5 suka mutu. shahararren dan wasan kwallon tennis na duniya novak djokovic yana fuskantar kura daga kasar australia maimakon buga wasansa a zagaye na farko a gobe litinin to madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar makarantar Bethel Baptist High School da ke Kaduna ta ce ta kashe sama da naira miliyan 250 a kokarin ceto ɗaliban makarantar da 'yan bandaga suka sace a shekarar da ta gabata. To ko me yasa iyaye da 'yan uwan waɗanda aka sace ke kai wa 'yan bandagar kuɗin fansa duk da cewa gwamnatin jihar Kaduna ba ta goyon bayan hakan? magana kuma a daina ba da kuɗin fansa don a karbo 'yan uwa ko iyali da aka kama shi mai girma ma gwamnan jihar kaduna nashi tunani yana gani kamar haka shi ne zai sa wayannan 'yan bindiga su ga sun isa kuma dole sayan da suke so za a yi to amma faɗan ba shi bane kuma magancewa domin in kun hana a bada kuɗin fasawa na mataki kuka ɗauka a gwamnatance. manjo ya hayashin ritaya kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji cewa ƙungiyoyin matasa a Najeriya sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta yi tankaɗe da rairaya a ma'aikatanta bayan da suka koka akan halin ko in kula da suka ce gwamnatin ke yi a kan batutuwan da suka shafi shekarun aiki ko wa'adin shekarun haihuwar ma'aikaci. Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar za ku ji cewa farashin jakuna ya rabanya akalla har su biyar a agadas sakamakon yadda ake ci gaba da fataucinsu zuwa ƙasashen ƙetare. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafi da shirin matasa a duniyar gizo, wanda shamsiyya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani ɗan kunar bakin wake a babban birnin ƙasar Somaliya ya raunata mai magana da yawun gwamnatin kasar kuma tsohon dan jarida Muhammad Ibrahim Muallim. Shaidu sun faɗa wa sashen Somaliya na BOA cewa dan kunar bakin waken ya garzaya kan motar Muallim a tsakiyar birnin Magadishu kuma ya tayar da ɗamarar da ke jikinsa. Muallim ya samu raunuka a hannu da kafa bayan da wani guntun bom ɗin da ya tashi ya taɓa shi. Sai dai nan take kungiyar mayakan Alshabab ta ɗauki alhakin kai harin. Muallim ya tsallake rijiya da baya har sau uku a hararen al Shabaab, kuma ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa na auna arziki da na kubuta bayan da ya tsira daga wani a shekarar 2016. Firayim Ministan Somalia Muhammad Hussein Robli ya yi Allah wadai da mummunan harin ta'addancin da aka kai wa Muallim. Robli ya ce Muallim yana murmurewa kuma yana yi masa fatan samun sauki cikin gaggawa. Jiya Asabar wani mutum da ya garkuwa da wasu mutane na sama da sa'o'i goma a cikin wata majami'ar Yahudawa a jihar Texas da ke Amurka, inda aka jiyo shi yana ta kururuwa da yake yadawa kai tsaye. Yana neman a saki wani masani kan lafiyar kwakwalwa ɗan ƙasar Pakistan, wanda aka samu da laifin ƙoƙarin kashe wasu jami'an sojan Amurka a ƙasar Afghanistan. An sako ɗaya daga cikin mutanen hudu da aka yi garkuwa da su a majami'ar Bet Israel. da ke bill a yayin da ake fafatawa. Hukumomi sun ce sauran ukun sun fito ne bayan da tawagar jami'an SWAT na hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI suka shiga cikin ginin da misalin karfe tara na daren jiya. An kuma kashe wanda ya garkuwa da mutanen. Hukumar FBI ta ce babu wata alama da ta nuna cewa mutumin yana da wata alaka da wani babban shiri amma binciken hukumar zai kai ga duniya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shahararren ɗan wasan ƙwallon tennis na duniya Novak Djokovic yana fuskantar kura daga ƙasar Australia maimakon buga wasansa a zagaye na farko a gobe Litinin, wanda ya lashe gasar har sau tara kuma mai rike da kofin. An shirya zai yi wasansa a daren farko na gasar wanda aka sanar yau Lahadi yayin da Djokovic ke cikin rudanin shari'a. daga baya wasu alkalai uku a kotun tarayya sun amince da matakin da ministar kula da shige da fice ta yanke na soke bizar jokovic Gwamnatin Australia ta soke bizar jokovic a ranar Juma'ar da ta wuce saboda batutuwan da suka shafi matsayinsa na allurar rigakafin COVID-19. To madalla, kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Yayin da ake fama da matsalar tsaro ciki har da satar mutane don neman kuɗin fansa a sassan arewacin Najeriya. Hukumar makarantar Bethel Baptist High School da ke karamar hukumar Cukun a jihar Kaduna ta ce ta kashe sama da naira miliyan 250 kafin ta karɓo ɗalibai 120 da 'yan bindiga suka sace a shekarar da ta gabata. Ko da yake akwai ragowar ɗalibi ɗaya da ke hannun 'yan bindigar har yanzu wanda ya ce ba zai koma gidan iyayensa ba. wakilin muryar amurka isa lawal ikara na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton da ya hada mana ɗaliban makarantar Battle Baptist din da aka sace tun a shekarar bara dai sun dinga dawowa ne da kaɗan-kaɗan har ya zuwa cikin wannan shekara da muke ciki, inda aka samu jimillar ɗalibai 120 da suka samu dawowa. sai dai kuma wannan ne karo na farko da mahukuntan makarantar suka bayyana adadin kuɗin fansar da suka bayar kamar dai yadda shugaban kungiyar kristoci ta ƙasa kan reshen jihar kaduna rabaran joseph john hayab ya tabbatar wa da muryar amurka yan bindiga da suka sace yara dalibai na makarantar baptist dari da ishirin da ɗaya su rika sake su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har yanzu sun sake dari da ishirin sauran yaro guda ɗaya sun karba kuɗi ko kuma dukiya da ya fito daga hannunmu ya shiga gurin su ya kai miliyan dari biyu da hamsin domin waɗanda suka tara kuɗin nan talakawa ne iyaye ne da mai yiwa gwamnati ne wasu ma ba su da aikin yi amma to domin kaunan yaya duk abin da an bida su je su roko wasu ma aro suka yi ko bashi suka karba wasu su sai da gonaki to wannan abun damuwa ne abun bakin ciki ne a gare mu yaro daya da bai dawo ba bai dawo ba ne domin bisa ga bayanan da muke da shi yan bindigan nan da yaron nan ya shiga hannun su sun gane dan jariri ne sai suka rungume shi suna bashi abinci suna bashi nama har ya kai inda ya ce da ta a gidansu akan yi yawan fada so shi ba zai dawo ba shi yasa muna addu'a Allah ya sa yaron nan ya gane Allah kuma ya kubuta mana da shi ya dawo gida domin kada mu ya gusu yaudare shi rayuwar shi nan gaba ya zama lalataccen rayuwa. Matsayin gwamnatin jihar Kaduna akan 'yan bindiga dai sananne ne na cewa ba sulhu kuma babu ba da kuɗin fansa. kamar dai yadda gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i ya sha jaddadawa abubuwa suna gyaruwa amma ba mu kai inda muke so ba gaskiyar magana kenan kuma ni kamar yadda na faɗa wannan abu na ta yan ta'adda nan ba zai kare ba sai sojojinmu na sama da sojoji na ƙasa da 'yan sanda da 'yan vigilante na jihohi an haɗa kai lokaci ɗaya a jihohin niger da kaduna da katsina da kebbi da zamfara da sokoto a farma mutanen nan a lokaci daya ana zuba musu bama-bamai daga sama a ƙasa kuma duk wanda ya fito mu dama jihar kaduna tun farko ba mu ce a sulhu da kowa ba To ko me yasa iyaye da 'yan uwan waɗanda akan sace kan kai wa 'yan bindigan kuɗin fansa? Manjo ya hayashin mai ritaya masani ne a karkokin tsaron da ya daɗe yana bibiyar irin wannan lamari. bai zo da mamaki ba a ce sai da aka kashe irin wayannan makudan kuɗi kafin aka samu aka sako wayannan yara sanin cewa a tashi ɗaya ma wani lokaci mutum ɗaya kawai kafin a sake shi sai ka ji an ce an kashe wajen miliyan arba'in ko hamsin duba da can bayan da muka taba ji lokacin da suka garkuwa da ɗaya wani minista a nan hanyar abuja maganan kuma a daina ba da kuɗin fansa don a karɓo 'yan uwa ko iyali da aka kama shi mai girma gwamnan jihar kaduna na shi tunani yana gani kamar haka shine zai sa wayannan 'yan bindiga su ga sun isa kuma dole sai yadda suke so za a yi to amma faɗan ba shi bane kuma magancewa domin in kun hana a bada kuɗin fansa wani mataki kuka ɗauka a gwamnatance kuma bugu da ƙari masu bada kuɗin fansa nan ba talakawa ne kaɗai ba har da su daga cikin jami'an gwamnatin har da ma jami'an tsaron ana bada kuɗin fansa a karɓo su to saboda haka dan talaka shi ma ya ga mai ƙaunarsa an kama shi kuma zai iya gangan da kuɗi ya karɓo shi to dole ne kuɗin ba na amfani za su yi mai ba matukar ga ɗan uwan shi wanda yake yana ji da shi an kama shi an yi garkuwa kokowa da shi mafita kawai shine gwamnatin tarayya ta dage ta magance wannan abin ta hanyoyin da aka sha ba ta shawarwari tun can farko don wannan shine kai abin da zai kawo sauki wannan dai shine karo na farko da ɗalibi namiji zai zaɓi zama a wurin 'yan bindiga a daji maimakon dawowa gida wajen iyayen shi duk ko da sun riga sun biya kuɗin fansar da ya kamata ya dawo matakin da aka ce zaka ya jefa iyayen wannan yaro cikin wani hali isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. Madalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Da sanyin safiyar yau Lahadi cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta faɗa cewa mutane miliyan 326.2 a faɗin duniya ne suka harbu da coronavirus yayin da miliyan biyar da digo biyar suka mutu cibiyar ta ce an yi allurar rigakafin sama da biliyan tara daraktar zartarwa ta hukumar unicef ta faɗa jiya asabar cewa jigilar allurar rigakafin miliyan ɗaya da digo ɗaya zuwa ruwanda ya haɗa da biliyoyin allurar da aka bawa shirin covax herita po ta ce tare da mutane da yawa har yanzu ba su karɓi allurar ko ɗaya ba mun sani cewa muna da jan aiki a gabanmu Shirin COVAX kawancen ƙasa da ƙasa ne da ke aiki don tabbatar da daidaiton raba allurar rigakafin zuwa ga ƙasashe masu karamin ƙarfi da matsakaita. An gano mutum na farko da ya kamu da nau'in Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa a Beijing, wanda ba a saba gani ba na karya tsauraran matakan dakila cutar na birnin, yayin da hukumomin ƙasar China ke yaƙi da barkewar cuta a wasu wurare kafin lokacin buɗe wasannin Olympics na hunturu a watan Fabrairu mai zuwa da kuma farkon sabuwar shekara. Wani jirgin kasan dakon kaya na kasar Koriya ta Arewa ya tsaya a wani garin kan iyakar kasar China yau Lahadi, wanda zai zama na farko da aka tabbatar ya tsallaka tun lokacin da aka fara kullan kan iyakoki na yaƙi da coronavirus kamar yadda kafofin yada labarai suka rawaito. A hukumance dai Koriya ta Arewa bata bayar da rahoton mutum ko ɗaya da ya kamu da COVID-19 ba. kuma ta kakaba tsauraran matakan yaki da kwayar cutar da ya hada da rufe kan iyakoki da kuma hana tafiye-tafiye na cikin gida tun lokacin da annobar ta barke a farkon shekarar 2020. Wani jirgin kasan dakon kaya na Koriya ta Arewa ya tsallaka gadar jirgin kasa ta kogin Yalu domin isa garin Dandong da kasar China yau Lahadi, in ji Yonhap. yana mai ambato wasu majiyoyi da ba ambata sunayensu ba. Yanhaf ya ce wannan ne karan farko ta koriya ta arewa ta bude kan iyakokinta na tsandauri da cana a hukumance A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Wasu ƙungiyoyin matasan Najeriya sun koka a kan halin ko'in kula da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke nunawa musamman akan batutuwa kamar wa'adin shekaran aiki ko kuma wa'adin shekaran haihuwa na ma'aikaci da doka ko kundin tsarin mulkin ƙasar suka tanadar. To sai dai wasu hadiman shugaba Buhari na cewa hudumin shugaban ne ya sauya ma'aikata a lokacin da ya ga ya dace a bisa tanadin kundin tsarin mulki. wakiliyar muryar amurka madina dauda ta yi nazarin lamarin a wannan rahoton da ta hada mana Wasu matasa a ƙarƙashin ƙungiyar Be the Change Initiative a Turanci sun fito fili tare da bada kyakkyawan bayani akan wasu abubuwa da suka fahimta da suka ta hallaka laifin akan gwamnatin shugaba Buhari da ke nuna cewa matasan sun jima suna kuka akan irin sakaci da ƙin bin dokoki da kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada ta hanyar bawa kowa haƙƙinsa musamman ma matasa da suka ci wahala tiƙau akan ƙoƙarin kawo wannan gwamnati a baya inda suka ce babu wani wanda aka tuna da shi balantana ma a yi tunanin saka masa da irin harƙillo da ya rika yi a wannan lokaci na zaben shekara biyar zuwa shekara tara. wannan shi yasa shugaban ƙungiyar be the change initiative abdulhamid abdullahi dankerko ya fito fili ya ba da ƙiyasi na wasu ma'aikatu da ya kamata gwamnati ta duba muna bibiyan gurabe daban-daban domin a tabbatar da abin da suka faɗa sun yi amma kwalliya bai biya kuɗin sabulu ba a misali gurare daban-daban yawanci matasan nan suna sau yau idan suka gama makaranta gwamnati ta basu ayyuka yanzu kamar zan bada a misali ma'aikatar da take tabbatar da an samu tsaro na tafiye-tafiye ga motoci da ake kira road safety a turanci ya kamata a ce lokacin da ya dace a ɗauki ma'aikata ba nan za a yi ba kuma har muka koma bibiya hujja akan yanayin ɗaukan ma'aikatan ma ba daidai bane sai muka duba muka ga akwai matsala ma daga sama daga sama ina sai muka ga shugaban da ke wa jagorantar wannan guri a yanayin aiki da kuma kundin tsarin mulki ta ba da dama idan mutum ya shekara 35 a aikace ya yi murabus ko kuma in ya kai shekara 60 a haife ya sauka to yanzu a lissafin da muka yi yana da shekara 62 a haife bai sauka ba ganin cewa korafin da matasan suka yi ya shafi matakan dokokin ƙasa sai na tuntuɓi ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara umar ko akwai irin wannan tanadin ga amsar da ya bayar a duk lokacin da ƙa'idan aikin ka ya kusa karewa wata uku kamin lokacin su akwai wajibci a kanka na ka rubuta ma hukuma ta gaba da kai cewa to lokacin aiki na zai kare kaza kaza da watan kaza ranar kaza wala Allah aiki ne na nadi ko aiki ne na aiki wanda ke tafiya da wa'adin shi na daidai shekarun haihuwa ka ko daidai da shekarun yawan aikin da kai saboda haka idan ka zo ka ki sauka a lokaci ya zo ya wuce to bangare biyu duka suna da laifi saboda haka in lokaci ya zo bai canza ba kuma bai nada wani ba a kai kuma ka zauna ka ci gaba to dukan ku kuna da laifi karkashin sashe na goma sha biyar sakin sashe na biyar na tsarin mulkin najeriya inda aka ce tabbatar da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yin amfani da kujera bayan da ya kamata ba wannan na ɗaya daga cikin manyan ginshikan al'amura na cin hanci da rashawa. Shi ma shugaban ƙungiyar a kasa a tsare na shugaba Buhari, injiniya Dr. Kailani Muhammad ya ce matasa su yi haƙuri kaɗan akwai abin da aka tanadar musu. Magana AKK ɗin nan da shugaba Buhari ya kawo arewa. Da ya taso daga jakuta zuwa Abuja, Kaduna, Kano. In aka gama shi, miliyoyin aiki matasa za su samu a arewa a najeriya kuma duk kamfanonin mu za su taso za a fara aiki da su don akwai varieties na gases hada abinci na industry da sauransu kamfanoni kuma kanana za su springing up za su taso abin jira a gani shine ko za a iya gama waɗannan kamfanoni kafin wa'adin mulkin shugaba buhari ya cika har a ɗauki matasan lokaci ne kaɗai zai tabbatar da haka Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar, Sakamakon yadda ake ci gaba da fataucin jakuna zuwa kasashen ƙetare yanzu haka farashin su ya rubanya akalla har sau biyar a Agadas. Lamarin da masana suka yi gargadin cewa ana iya wayar gari a ga wannan halittar ta ɓace. Ana dai ci gaba da safarar jakuna a Nijar duk da cewa an haramta fataucin su zuwa wata ƙasa a ƙarƙashin dokokin ƙasar. Ga rahoton da Hamadu Muhammadu wakilin muryar Amurka ya aiko mana daga Agadez. Sakamakon yadda ake ci gaba da fataucin jakuna daga Agadez zuwa kasashen ketare yanzu haka farashin jaki ya rubaye har so zuwa biyar a Agadez yayin da masana ke gargaɗi dangane da yiwuwar a waye gari tare da karewa wannan halittar. A can baya dai akan shigo da jakuna masu yawa daga ƙauyukan jihar Agadez inda masu dillancin jakuna ke cewa wannan shine mafi munin lokaci a harkar sayar da shakkai Saddi mai gari shine shugaban shugaban masu dillancin shakkaya a Agadas. Ba kaman bara ba ce, bara suna zawa da yawa. Wani lokaci eh, hamsin wani lokaci dari. Yanzu ga sanar da bayan ma zo ba su kai hamsin ba ko hasattin ma haka. Wani a kawo kai biyu maza sun ci kaya su. Bayan dogon jira da masu sai da shakkai suke yi sai ga wani ayari na motoci dauke da shakkai daga wani yanki da ke cikin jihar Agadas da bai wuce kai talatin ba Ahmed Makiyayi. Na kawo guda ashirin da daya. Ba sai da bahari da fari wallahi ba su da kudi. don suna

karancin dabbar ya haifar da karuwar sa kafin ɗaukar matakin a shekara ta biyu da sha biyar ana sayar da jaki guda a kan shika ashirin da biyar na kuɗin sefa farashin da ya linka har so hudu hamidan wani mai amfani da jakkai ne a harkokinsu na yau da kullum ya bayyana girman matsalar. to gaskiya jakai akwai jakai ga suna amma kuma sai dai cada saboda yadda sun kin shine ai ya kawo cada da ba a ɗaukar su ana tsaya da su najeriya ai ba su da cada saboda wannan lokaci jaki na ashirin ashirin da biyar duka kuma babban jaki amma yanzu jakin da ka sani sa'an nan ana saida shi kan na ashirin ko ashirin da biyar yanzu shine aka saida tamanin tamanin da biyar har na ɗari ma akwai Fatocin jakkai zuwa ƙetare batu ne da ke ƙara ta'azzara adadin masu sayar da jakkai zuwa ƙetare ya linka matuka duk da akwai dokar da ta hana fitar da jakkai zuwa ƙasashen ƙetare. Yusufa Malan wani mai harkar fitar da jakkai daga Agras zuwa ƙetare. Sana'a ta ina sayan jakkai ina kai bakin birji da talis da kuma darbiso. Da an kasi an yi masu su kayan ka samu guda biyu ka saya ma aiki ne. Ina yadda kamar guda goma sha biyar haka. sati tun Najeriya suke tayar. Ƙungiyoyin fafutukar kare dabbobin daji su yaba da matakin da aka fitar na hana fataucin shakkai zuwa ketare malam saidu a ne daga cikin masu fafutukar kare dabbobin daji mun yi horin ciki da shi wani gwamnati ta ce kala a hudda kenan karuwar kasa ne yana da amfani da akan yi laftu da shi abin da sharar ba ta shiga ba mota ba ta shiga ba ya shiga ya ɗauko kaya ko mai kawo ya sauki karewa tana da kyau a waccan gwamnatin da ta gabata ne aka ɗauki matakin hana fitar da shakkai tare da bullo da wani shiri na tattalin dabbobin da ke shirin karewa ciki har da jakuna Hamid muhammad muryar Amerika daga birnin Agadas jamhuriyar Nijar. To a gaida hamadu Muhammad da wannan rahoton. Masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shamsi Hamza Ibrahim ce na sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka jibanci ma'amalan matasa da kafofin yanar gizo. madalla. Idan ana biye da mu a shirin da ya gabata mun ji bayani game da rabe-raben manhajojin sada zumunta da yadda suke amfanar da al'umma da kuma hatsarin su ga jama'a ta bakin hajjiya kaltuma awal da ke aiki a sashen koyar da ilimin fasahar ICT a jami'ar Jos wacce ta yi jawabi a babban taron kungiyar Arewa Media Writers reshen jihar Plateau a Najeriya. Yanzu bari na sada mu da shugaban al'umma kuma makaman Jos injiniya Mansur Salihu na Kande da ya ja hankalin mata matasan arewa da su haɗa kai wajen amfani da murya ɗaya a cikin rubuce rubucen su a kafafen sada zumunta ta yanar gizo ta yadda za a samar da shugabanci na gari ci gaban zaman lafiya tsaro da bunƙasa harkokin ilimi musamman ma ilimin ict wanda yake gab da mamaye duniya da ayyukan da a da baya mutane ke gudanarwa yau tsakanin wani nau'in matasan garin ko al'ummar da muke ciki kashi tamanin daga cikin ɗari na lokacinsu yana kan waya ne ko tafiya wasu suke ka ga ana daddanne dannan waya ana dubawa ana shiga wasu suna yin mai amfani wasu suna mara amfani amma abin da muka kalla a wannan yanzu kashi tamanin daga cikin ɗari na kasuwancin duniya ya koma kan IT ne. To ya zame mu shirya ta ma al'ummar ita ma ta yi shiri don ta hau kan wannan tafiyar. Wannan tafiya za ta taimaka mana wajen inganta rayuwar mata da maza ko a cikin gida ne ko abin wasu abinci yanzu ana sayarwa ta intanet in kashe a yi maka kaza ko masa ne za a je wurin masa a siya ko wanda aikin su za su siya su je wurin masa su siya su kawo maka duk inda kake a cikin da shi yasa muka ga cewa akwai bukatar a yi building capacity din mutane don a tabbatar da cewa za su iya rayuwa cikin wannan tafiya wacce za mu fuskanta a nan gaba a cikin rayuwarmu. To duba da yadda matasa ke amfani da kafafen sada zumunta a yanar gizo wajen tada husuma da gaba tsakanin al'umma wanda ko a kwanakin baya an ga yanda hakan ya yi tasiri a garin na Jos. Ga dai abin da makaman na ke cewa. Magana ta social media wannan abu ne wanda ya shafi al'umma da yawa mu ma muna ci. Kowane irin abu da ya zo da zamani yana zuwa da abin kirki iya zuwa da abubuwan tsiya. Ake magana da mutane so da kirkin ya fi yawa a kan tsiya saboda wancan tsiya ba za ka iya Akwai waɗanda su tun a yadda suke a lalace suke. ka ba abin da za ka yi su canza. To amma kai in kana da wanda za ka iya sa ya canza ko goma ne a cikin ɗari ka canja ba ɗarin ba ne suke yanzu akwai goman kirki saboda haka ci sa'in sun rabu. Kiran mu dai kamar yadda muka ne in an fahimci waɗannan abubuwa da muke fama da su ke za a rage waɗannan tuntunu ta da husuma a cikin social media raki wanda ya yi yawa abin da za a yi wanda kuma ba zai taimaki kowa a nan gaba. Kan batun yaɗa labaran ƙarya malami a kwalejin talabijin ta NTA da ke Jos Dr. Murtala Sani Hashim ya bayyana illolin da yaɗa labaran ƙarya da suke iya haifar da rashin zaman lafiya da rikita al'umma ke yi. Akwai platforms da yawa wa'ansu su shafuka ne wa'ansu su kuma manhaja ne akwai sites akwai kuma applications yawancin sites wato su shafukan an riga an gina su a wani irin tsari sai dai ka shiga ka tafi da irin wannan tsarin misali ai akwai yanzu irin su twitter irin su instagram da sauran su nan duka wato an riga an tsara abin da suke ciki kai dai zaka shiga ka iya daukan hoto zaka yi rubutu zaka saka duk abin da kake so sai maka ya biya ma bukatunka akwai kuma wayansu wanda su kuma suna nan a buɗe ne kai za ka nemo abu a ciki ta sanya kai mishi kwaskwarima ta inda duk ranka yake so ko kuma ba wata manhaja da za ta zo ta hana ka gudanar da wannan abin to duka irin wayannan abubuwan da muka kalla su youtube su waye su eh, facebook da sauransu duka ana amfani da su ta hanya mai kyau ana amfani da su ta hanya mara kyau ainihi kashi saba'in ko tamanin usul na yin abin domin ya kawo ci gaba mai amfani ne amma sai waɗansu suna amfani da wannan damar suna kuma yin abubuwan da ba su dace da su ba me suke bayarwa social media akan samu breaking news za ka iya kunna wayarka ka shiga social media misali sai ka ga ce inna lillahi inna ilaihi raji'un alhaji bala ya rasu kana shiga sai ka ga wani ya dauki hoton abin ya saka kun din da ba ya ce recruitment za a fara a lokaci kaza kaga an samu ko ta tambaya da kake da shauƙin ka samu santa da dai irin abu haka ko kuma a'a abu ne increase your relevance wani abu da muke a yanzu sai ga mutum in ya samu nasara ya shiga jirgin sama kila zuwa lagos sai ɗauki kanshi a ciki ya ce ga mana za mu je lagos a jirgin danu ko kuma da ya faɗi sunan wani yana so da ya gwada maka cewa dai ya shiga jirgi misali yake a kan kafafen watsa labarai sai aka tambayi sama da mutum dubu ishirin da shida da ɗari biyar da saba'in da shida aka musu interview cewa suna da ɗaukar shi ya zame musu wani hanya ne da za su faɗaɗa bincikensu kashi tamanin haka suka ba da ansa kashi hamsin a ciki kashi hamsin da uku a ciki kuma sai suka ce suka ɗauka su amfani da wani gefe su wani gefe saboda rashin ingancin shi da suka hango sai kuma aka samu kashi na gaba wanda shekarunsu ba su gaza daga sha biyar zuwa ashirin da hudu ba su kuma sai suna suka ce duk abin da suka gani a facebook ko irin su wasa ko su ne gaskiya ne saboda su sun taso a cikin irin wannan yanayi ne irin abin da suka sani kenan don haka su suna ganin cewa ba wani abu da zai counterin wannan abu gaskiya da gaskiya ne duk abin da mutum ya gani a cikin irin su instagram su waye waye din nan duk zai amfani da su kasancewar bai san abin da ya faru a baya ba lokacin da ko ana amfani da talabijin zalla ko ana amfani da rediyo zalla ko ana amfani da jarida zalla inda kuma idan aka yi amfani da su din hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da labarin sai an tabbatar da sayyancin shi da ingancin shi kafin a buga shi a yanzu shi kuma yana ganin cewa a ba ruwan shi kawai duk abin da ya samu in ya samu zai sa shi a wannan kafafen watsa labarai kuma ya watsa shi yana ganin daidai ne tunda shi daidai ne na duk wanda ya gani a cikin hakan shi ma yana ganin daidai ne madalla. Tuma sauraro yau ma a nan shirin zai dakata idan Allah ya kai mu shiri na gaba za a ji martanin 'yan Najeriya bayan ɗage dokar Twitter da gwamnatin ƙasar ta yi. Yanzu a madadin mahukunta da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni ya Hamza Ibrahim a yaushe nake mana fatan alheri. Bisalam. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa saƙon ta'aziyya zuwa ga abokiyar aikinmu Julie Leathers Gresham wadda ta rasa mahaifiyarta a yammacin jiya Asabar. Allah ya ji kanta ya kuma ba da haƙurin rashin amen. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin. da Lionel wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.